Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ga dukkan alamu adadin jami'an 'yan sanda da manema labarai ya zarce na masu zanga-zanga a wani taron gangami a majalisar dokokin Amurka ta Capitol inda aka gudanar da mummunan bori a farkon wannan shekara. Jami'an tsaro a Washington sun daɗe shiri kan shiri, kana sun ƙaro wasu ɗaruruwan jami'an tsaro su taimaka. an ƙara faɗin katanga kada aka kafa shingayen dutse a nan majalisar ta capitol katangar karfe ta raba tsakanin inda ake taron gangamin da shatalai-talai da ke gaban capitol an sanya alama mai rubutu cewa ba a rike bindiga a nan domin tunasar da baki da suka shigo washington cewa ba a rike makami a fili an jibge sojojin tsaron ƙasa na gundumar columbia a kusa da wurin reuters ya ce an yi tattakin ne a cikin hayaniya kana an ɗan samu rikici tsakanin masu zanga-zangar da wanda suke adawa da ita zanga-zangar da aka mata suna justice for j6 an yi ta ne da zumar ba da goyon baya ga mutane da aka ɗaure su bisa zargin kai hari a ranar shida ga watan janairu lokacin da bagoya bayan shugaba donald trump suka je majalisan domin hana tabbatar da nasara da joe biden ya yi a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 kusan mazauna hong kong dubu biyar ne wanda galibin su fitattun mutane ne za su kada kuri'a a yau lahadi akan 'yan takara da aka tantance su akan biyayya ga beijing wanda a ƙarshe za a zaɓi wanda zai zama shugaban birnin mai goyon bayan china 'yan takara masu rajin kafa demokuraɗiyya tamkar ba su ne tun daga zaben na farko da beijing ta yi wa hukumar zaben birnin garin bawul don tabbatar da masu mata biyayya kadai ne za su yi mulkin birnin mai cin gashin kanshi. 'yan sanda sun jibge jama'an tsaro a fadin birnin inda kafafen yada labaran yankin suka ce ana sa ran 'yan sanda dubu shida ne za su yi aiki domin samun zaɓe cikin kwanciyar hankali zaɓen da mutane dubu hudu da ɗari tara ne za su kada kuri'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya asabar an kashe wani dan bindigan indonesiya mai alaka da kungiyar is a wata musayar wuta da jami'an tsaro a cewar ma'aikatan sojin indonesiya a wani aiki da suka gudanar na yaƙi da ayyukan ta'addanci da aƙidar tsaurin ra'ayi a cikin wani gandun daji mai tsaunuka ali kalora yana ɗaya daga cikin manyan 'yan bindiga guda biyu da aka kashe a samamen in ji shugaban sojan yankin sulawesi ta tsakiya birgediya janar farid makruf sauran mutumin ɗaya kuma an gano shi ne da suna jaka ramadan rukunin haɗin gwiwan sojoji da 'yan sandan lardin sulawesi ta tsakiya ne suka harbe waɗannan mutane biyu har lahira da yammacin jiya asabar a gunduman farigi motong in ji macrove gundumar mai iyaka da gundumar poso ana masa kallon dandalin 'yan ta'adda a cikin lardin ya ce jami'an tsaro suna nan suna neman sauran mutane da ake zato mambobi na wannan kungiyar 'yan ta'adda ne a jiya asabar kungiyar 'yan tawayen huti ta kasar yamal ta zartar da hukuncin kisa akan mutane tara da suka ce suna da hannu a kisan wani babban jami'in 'yan tawayen a wani harin jirgin sama da rundunar haɗaka a jagorancin saudi arabia ta kai shekaru uku da suka shuɗe an zartar musu da hukuncin ne a inda ake kai mutane ana harbe su kana an harbe su ne a gaban jama'a da sanyin safiya a babban birnin kasar sana da 'yan tawaye ke rike da shi daga bisani kungiyar huti mai samun goyon bayan iran ta raba hotunan kisan ɗaruruwan mutane wanda galibinsu 'yan huti ne da magoya bayan su sun je kallon yadda aka kashe mutanen kungiyar ta zantar da hukuncin kisan ne duk da kira da kungiyoyi kare haƙƙin bil'adama da kuma lauyoyi suka yi ta mata a kan ta daina kashe mutanen kana ta sake musu shari'a kungiyoyin sun ce shari'ar da aka gudanar a kotun 'yan tawayen da ta yanke hukuncin kisa akan mutanen ba a yi ta daidai ba mutane tarin suna cikin sama da mutane 60 da kungiyar 'yan tawayen ke zargin su da aunawa da kuma kashe sale al a cikin watan afrilun shekarar 2018 Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai ne Kasuwa a kai Ah, mai saurare assalamu alaikum yau wannan kasuwa na a kawo miki dole ta kawo mu karamar hukumar das ne inda yake a cikin garin das a haka kuma wannan kasuwa ce wanda yake ta kunshi komi da komai wanda yake aike fitowa domin gudanar da harkan kasuwanci kamar yadda na ce muku das in aka ce das a jihar bauchi to ba abin da aka fi sani sai shinkafa to amma ba ga shinkafan ma akwai sauran nau'o'in kayan abinci da ake saidawa to ba da zan ja ku da nisa ba zan hada ku da shi sakataren wannan kasuwa domin mu dan tattauna da shi ya mana bayani akan abubuwan da wannan kasuwa take samarwa a kowane sati to alaga ta malam ko za ka gabatar da kanka to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sunana Musa Adamu Damboci sakataren yan kasuwa na karamar hukumar DAS to ga mu Allah ya kawo mu nan wannan gari na DAS domin shirin kasuwa a kai miki dole na sashen Hausa murya Amurka to kamar menene ka ba mu tarihin wannan kasuwa na garin das to uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir kamar yadda ka tambaye ni tarihin kasuwa na karamar hukumar das wannan a matsayi na karamin dan shekaru dai da kankantan shekaru wanda ban wuce dan arba'in da wani abu ba iya abin da na sani shi zan iya gaya maka shi wannan kasuwa na karamar hukumar das gari ne mai tarihi mai kuma albarka albarkacin noma a nan karamar hukumar das wanda kayan amfanin gona a iya tashi na dai tun tashi na an san karamar hukumar das da noman shinkafa wanda a wajen mu kai fice ba kuma ba mu noma sauran abubuwa bane a karamar hukumar das muna nomawa kamar inda muke nake magana da kai yanzu haka kana ganin yadda shinkafa yake a karamar hukumar da duk inda muka zaga da kai lungu da sako akwai shinkafa wanda duk kasuwan ya ta'allaka kan shinkafa ne a karamar hukumar da to kaman kasuwar da tana ci wace rana ne ita kasuwar da dai tana ci ranar laraba ne a jihar bauchi to kamar yadda ka ce akwai shinkafa shin ko za ka gaya mana nau'in shinkafa da wannan kasuwa take gadara wajen samarwa eh alhamdulillahi kamar yadda ka tambaye ni shi nau'in shinkafa yanzu idan na gaya maka irin kala kalan shinkafan da muke da shi a karamar hukumar da sun kai irin kaman kala biyar tunda na farko muna da wata shinkafa da ta fito kwana kwana nan da muke kiranta jamila wanda idan ka ganta ma ka ce forin rice ne duk inda ka je a kasan nan ka tafi da wannan shinkafa na karamar hukumar da za a ce maka forin ne sai dai in yi da gaske ka same mun tantance maka mu raba maka forin da wannan shinkafa namu jamilan akwai kuma faro shi ma yana nan a karamar hukumar das akwai kuma wata shinkafa da muke kiranta jeep shi ma yana nan a karamar hukumar das akwai wata zaka ganta bawon ta baki ne shinkafan amma cikin tafari ne shi mana na karamar hukumar da da nau'i dai irin na kala kalan shinkafa kamar yadda na gaya maka a karamar hukumar da duka irin wannan shinkafan suna nan kaman kudaden su ba eh to kaman yadda ka tambaye yadda na gaya maka kala kalan shinkafan kowanne da irin nau'in kudin su idan yau aka ce maka yau shinkafan na nome shi dole mata sun zo sun sarrafa shi kudin sa wannan jamila da na gaya maka wanda ka gan shi zaka ce forin ne shi kudin sa ya kai naira 600 da naira 50 kwano daya shi wannan faro da muke magana da kai a halin yanzu kudinsa baya wuce 530 520 yadda mata idan sun je sun zazzaba suke sai da shi kenan shi wannan jib baya wuce naira 500 shi wannan baka mukan daka shi ya zama na tuwo shi ma baya wuce naira 500 550 to kaman wannan kayan abinci da ake kawo kawo muku ake yi ko kuma a'a wanda ake sarrafawa ne a nan karamar hukumar su to alhamdulillah kaman kayan abinci da ka tambaye ni kayan abinci sai ya ɗauki fanni da dama a kai kamar shinkafa da na gaya maka wanda mu karamar hukumar da muka yi fice a wajen noma shi alhamdulillah kuma wannan shinkafa daga gani na karamar hukumar da sai inda muke noma shi da masara da su dawa da dai sauransu iya abin da ba mu da shi shine mu 'yan kasuwa na karamar hukumar da muka hada karfi da karfe mu fita mu je mu nemo iya wanda ba mu da shi mu je mu kawo karamar hukumar da irin kamar yanzu gyada sabo ya fita kawo taraba duka mukan je mu nemo mu kawo karamar hukumar da zancin gaban karamar hukumar na ga mata sun shiga wannan hidima na kasuwanci ka'in da na'in shin dama can ku sake ma matan ne wannan hidima? alhamdulillah kamar yadda ka tambaye ni mu karamar hukumar da kamar yadda na gaya maka mun yi fice a wajen shinkafa aikin gumi dole mata ne suke yi. Idan ka ga mata a cikin kasuwan nan daga samun wanda laluri ne mijinta ya rasu ya batta da yara ba yadda ta iya dole sai ta fito cikin kasuwa tukunna ta nemi abin da za ta ci sai kuma 'ya'yanmu da kannanmu shi yasa daga ga karamar hukumar das amma Najeriya ma iya yawon na Najeriya da na yi wanda ba inda da aka ga mata da yawa a kasuwa kamar karamar hukumar da sabila da su suke guma shinkafa idan suka guma maka shinkafa karamar hukumar da za ga shi kamar forin ne idan muka duba wajen fannin samar da ayyukan yi musamman ma na gama matasa a nan karamar hukumar kenan sukan zo ne neman abin eh, sayan goro maimakon zaman kashe wando to alhamdulillah kamar yadda ka tambaye na haka su matasa idan muka ga matashi mai azaka ne mai kwazo mukan yi training na matasa kamar guda hamsin ko a satin nan ma mun yi training na yaran mu guda hamsin wanda muka kawo su cikin kasuwan nan za mu dinga haɗa su da dilolin mu suna zuwa sayan kaya suna saya musu kaya suna ba su dan abun da ya sauwaka su je su dogara da kansu ba sai sun dogara da kwaɗayi ko kuma a zaman banza a gari da sace-sace ba shi yasa muke rukurutun waɗannan yaran sai mu nema musu abun yi mu haɗa su da mu haɗa su da dilolin mu masu zuwa sayan kaya suna bin dilolin suna taya su kula musu da kayan su idan an tashi dilan ya sallame su ya ishe yaro ya je ya dogara da kansa to zan so in yi dan magana da su mata da yake na gansu suna to Ah, har ila yau dai na samu wata mai sai da shinkafan na to shin wannan harka na shinkafa da kika yi a ah, gashi nan na gani kina sai da shinkafa to menene yasa kika shiga wannan hidima a gaskiya harkar shinkafa tun ina yarinya nake kuma har yanzu shine rufin asiri na da yara na duka duk sana'a da na yan ba da shinkafa da ba na gane komai a ciki muna ce mu sha da yara na marayu ne da jikoki ma duk marayu amma gaskiya harkar shinkafa shine mafita tana da ba ni noman shi ma amma shekaru biyu har na nomawa kuma dan har ga Allah na ga alheri da shi na ga amfani shi. To kuma wannan shinkafa da na gani nawa kike sai da shi? Gaskiya kowanne da kuɗin shi kowanne da kyan shi. Kamar wannan da nake gani. Kamar wannan za a iya sayarwa ɗari biyar da hamsin, ɗari biyar da sittin, ɗari biyar da saba'in. Masu zuwa sayan shinkafan nan daga ina suke zuwa ko muna da kwastomomin mu masu awo akwai yan barikin ladi akwai yan mangu akwai yan bauchi duk muna harka da su wasu ma musamman suka mana waya ne mun samu kaya masu kyau bar musu daga mun zo ma ba wani wahala mun sayar mun ba su mun tafi gida da kayan mu shi kenan malama fa ko da ka mana wani harka kike yi ni dai nace Aisha ke Ali shugaban yan kasuwa na nan da shugaban yan kasuwa mata ke mata eh na masu na masu sai da shinkafa ke ce shugaba ko da ki mana yawan mambobin da suke cikin kungiyar ku na masu sai da shinkafa eh gaskiya kan muna da membobi gaskiya mun fi dari don kai kamar mun kai dari da hamsin wa'inda muke sai da shinkafa mu menene matsalar da kuke fuskanta iyaka matsalar mu ba mu da rumfa kuma a gaskiya fi sabilillahi inda za mu samu gwamnati ta taimaka mana da ba kaɗan ne za mu samu ci gaba a kasuwar nan ba shaman idan zan dawo gare ka ina so yashi mutanen mata sun bayyana suna cikin matsala suna neman rumfa ma taimaka musu da tallafi da wajen gwamnati shin ya abubuwan ne suke kuwa matsayin ku na shugabanni kuke tafiyarwa to alhamdulillah kamar yadda kake cikin wannan kasuwa fili ne na gwamnatin jiha ba na lokal gamman ba kuma mu muna karkashin lokal gamman ne don gwamnatin jiha ne ta bada aron nan makaramar hukuma aka zo aka ajiye mu to a yanzu ma dai mu koke koken mu na nan a hannun karamar hukuma wanda lalle lalle magana yayi nisa na magana rumfuna da ake kokari a zuwa mana kasuwan nan kuma muna roƙon gwamnati muna roƙon gwamnatin jiha da na karamar hukuma da na federal da su taimaka a karamar hukumar da wajen tallafin noma a karamar hukumar das da bunƙasa harkar kasuwanci a karamar hukumar das da kuma su gwamnatin jiha da su taimaki gwamnatin karamar hukuma don a zo a taimake mu a nan a karamar hukumar das na kasuwan nan don yanzu idan ka duba kasuwan mu nan idan ruwa ya zo a karamar hukumar das a cikin kasuwa na karamar hukumar das sai dai mu shiga gidajen mutane mu je mu biya kamar yadda yanzu muke tare da kai kake cikin kasuwan kaga irin halin da muke ciki wanda idan damina ya yi ruwa ya zo dole gidajen mutane muke gudu da kayan mu mu wasu dukiyar mu masu lalace haka dai muke ta fama dai ba yadda muka iya sai dai muna kira da gwamnatin jiha da gwamnatin lokal government su haɗa karfi da karfe su zo cire mana wannan kitse a wuta nan karamar hukumar To da wannan hira ne tsakanina da sakataren kungiyar 'yan kasuwa masu sai da shinkafa na garin da na kawo ga karshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Ni ne naku Abdulwahab Muhammad muda Amurka daga Bauchi a Najeriya. shirin BOA Hausa. Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. sunana Dickon Michael Adeyemi a nan cikin garin bauchi uh, ina sujada a uh, good news baptist church a nan wuntin dada a uh, to zamantakewa tsakanin al'umma abinda allah da kanshi ya kaddara ne saboda inda allah yana so sai yi mu jinsi daya ya yi mu yare daya ya yi mu ma addini daya amma cikin hikimarsa ya yi mu um, kala daban-daban ya yi mu kuma jinsi daban-daban ya yi mu kuma addinai ma daban-daban akwai kirista akwai musulmi akwai da ma ba su yadda ma cewa allah yana nan ba amma duk da haka allah ya bar kowa ana cuɗanya kasuwan mu ɗaya makarantu da yaran mu ke tafiya ɗaya ne muna shiga mota ɗaya komai muna yi ɗaya garin mu ɗaya ana zaune anguwa ɗaya kai mu'amala dai ana yi uh, tare saboda haka zamantakewa abin da allah yake so shine a zauna tare a fahimci juna a zauna lafiya don duk inda ake rikici allah bai da hannu a ciki tunda komai abin da allah ya yi ya yi shi da kyau kuma ya yi su ne a natse a cikin uh, bible littafi mai tsarki na addinin krista allah ya kwabi duk wani mai addinin krista da ya zauna lafiya da makwabtansa ya ga ko duk wanda yake zama kusa da shi shine na kusa da shi don uh, uh, yusuf almasu zai tambaya ya ce waye makwabcinka sai ya ce makwabcinka shine wanda yake da haƙƙi a kanka wanda za ka biya masa bukata shi ma ya biya maka bukata me biyan bukata ba wai sai ya kawo abinci ya baka ba ko ya ka kuɗi ya baka a'a ya lura da kai gari ya waye ku gaisa da rana ku haɗu ku gaisa da dare kowa zai koma gida ku gaisa ku yi ban kwana to shi ne abin da shi yesu almasu yake nufi a cikin wannan to abin da shi ma yake so mu ma mu yi kina a cikin al'umma mu haɗu mu gaisa idan dan eh, uwana yana cikin makoki in bi shi mu yi tare idan yana cikin farin ciki in je in same shi mu yi tare allan kuma ɗaya ne mu ne a cikin muka bambanta shi amma allah baya bambanci Dalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan shayi da matsalolinsa da kuma jin shin yana kara wanda aka yi wa daga wasu cutuka da suka danganci saduwa ko jima'i. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita bangaren iyali Dr. Abu Yazid Bashir da ke asibitin Bipos a babban birnin tarayya Abuja. Likita barka da wannan lokaci. Yawa barka da hajiya hawa. To likita da farko menene ma shayi ko kuma kaciya kamar yadda wani bangaren hausa suke kira abu kaciya ita ce wanda ake wa yaro yawanci a nan arewacin najeriya ko a najeriya ko a cikin bakake akan fi wa yara kan kanana wanda akwai fata da take jikin azzakari ta zazzago a ƙasa ita ce ake ja sai a rage tsawonta ko a yanke ta domin kan azzakari din ya fito fili a likitance menene yasa ake yin kaciya yana da muhimmanci ne domin idan aiwa mutum kaciya yakan hana waɗansu cututtuka da suka iya samun mutum daga yaranta kamar wani abu da muke cewa phimosis sai fatan ta rufe wani lokaci sai fitsari ya dinga taruwa bakin fatan kenan sannan sai abin ya zama musu ciwo kuma har wani lokaci sai a samu ita mafitsara wanda take cikin azzakari ana ce mata urethra ita kuma ta sami ciwo na infection na kwayan cuta a waɗansu al'adun sukan bari sai mutum ya girma waɗansu ma ba sa yi amma illan idan mutum har ya girma abin da aka samu a jikin namiji yawanci akan samu kamar mutum ɗaya daga cikin mutum dubu goma wanda zai iya samun kansa a kan azzakarin shi amma bayan haka akwai ƙwayoyin cuta waɗanda za su iya mutum zai iya ɗauka ko kuma za iya zai iya sawa wato kamar iyalin shi idan yana saduwa da su da irin wannan hali na rashin kaciya su kuma waɗannan ciwoyi ya haɗu da kamar wanda ake cewa ciwo mai karyar garkuwar jiki hiv akwai su syphilis akwai su herpes akwai su wata kwayan cuta ana cewa cytomegalovirus duk irin waɗannan cututtukan akan samu dalilin rashin yin kaciya amma idan an yi kaciya yana da wahala a samu waɗannan abin sai dai idan namiji ya sadu da mace wanda take dauke da waɗannan cututtuka ko kuma suna saduwa shine za a samu waɗannan cututtuka a wani lokaci ya kamata a yi kaciyar nan shin idan mutum yana karami ne ko kuma idan ya ɗan tasa ko kuma idan ya girma al'adan turawa akan so a yi wa yaro wai tun bai gane zafi jiki ba saboda haka waɗansu ma da ba sa yin kace ba sa yi ne wai saboda kada yaron su ya ji zafi to amma yawanci likitoci da za su yi idan a asibiti ne za a yi ba na gargajiya ba ne akan sa maganin wanda zai kashe zafin sannan a yi kaciya din to saboda hakan nan ta haka ne idan an yi kaciyan akan wa waɗannan kaciyan suna ganganana amma a musulunce da al'adance na hausawa akan so yaro ya shekara kamar biyar zuwa shida zuwa bakwai wadansu sukan ce sukan yi ne shekara bakwai ne wadansu sukan ce sukan yi ne kafin yaran su fara zuwa makaranta noziri saboda yawanci a irin wannan shekara hudu biyar shine ake kai yara noziri suna shekara shida daga nan za su fara firamare da sauransu to akan so kafin su fara primary a yi musu kuma a al'adar hasawa yawanci akan yi shi lokacin sanyi ne ba lokacin zafi ba to kuma a fahimta na lokacin sanyi kwayoyin cuta ba su cika tasiri yadda suke da shi lokacin zafi ba shine dalilin da ya sa ake yin kacin a wannan lokaci. wato a al'adance ma akwai hikima to likita a likitance yaushe ne ya kamata a yi wa mutum. To a kowane lokaci a likitance za a iya yi tun daga haihuwar yaro har zuwa ma har ya girma za a iya ba lokacin da ba za a iya yi ba waɗanda da suke ganin cewa ba sa so su yi a wani lokaci ma sun kai wani matsayi na girma sun kai adulthood sai su ga cewa watakila sun fara saduwa da abin da sai su ga cewa abin baya musu yadda ya kamata saboda haka nan sai su ga cewa ya kamata a yi musu abin so da kowane lokaci za a iya yin kaciya. To misali idan ba a yi wannan shayi ko kaciya ba sai kuma mutum ya fara cin karo da waɗannan cututtuka shin idan aka zo aka yi masa daga bayan nan zai samu lafiya? Zai samu lafiya kwarai da gaske domin ai bayan an yi kaciya in za a ba da waɗansu kwayoyin magunguna wanda zai hana kwayan cuta ta hau da wanda zai kashe zafi har zuwa abin yawanci bai wuce sati daya kwana goma ya warke. Ka irga wasu kwayoyin cuta da suka shafi HIV da wasu da kai lissafa ne da ba zai eh. iya tunawa ba. Eh. Idan mutum ba a yi masa shayin nan ba sai ya zo ya fara samun matsala watakila mafitsara ta samu matsala da sauransu. Eh. Shin idan aka zo aka yi masa daga baya zai samu lafiya ga waɗannan cututtukan da a to kafin a mishi kaciya din za a bashi magani domin a warkar da waɗannan abin nan saboda za a yanka jikin fata ne ba yiwa da waɗannan ƙwayoyin cuta ya zama an wa mutum kaciya din saboda haka za a bashi magunguna wanda zai kashe waɗannan ƙwayoyin cuta bayan ya kashe ya warke sannan sai a zo a mishi kaciya din to idan aka bashi magunguna misali ya warke sai kuma ba a yi kaciyan ba shin akwai yiwuwar cewa cutar za ta dawo idan wajen da ya samu waɗannan cutar yana tare da shi zai samu sai dai wajen misali a ko a wajen iyali ne. idan aka samu cutar a wajenta a jikin wannan mata din kuma ba a yi kaciyan ba ya sake komawa ya sadu da ita to shi ma zai sake ɗauka a yi to sai dai idan ita ma saboda yawancin waɗannan kamar std da ake kira yawanci dole idan an yi tiritin namiji an ba wa namiji magani ita ma mace da ake tare da ita ita ma sai an ba ta magani saboda haka akwai auna aunan da za a yi ko na fitsari ko na wani discharge ne ko menene za a auna a ga wace irin kwayan cuta ce kuma wani magani ne zai iya kashe shi saboda haka nan sai a bada magunguna din sai zama an yi maganin cutar da yake damun namijin da kuma wanda yake damun mace shin ya za a kwatanta yawan irin matsalolin nan musamman ma a najeriya shin akan samu irin matsala haka to akan dan samu amma yawancin mutanen najeriya su suna yin kaciya kowane kabila ma na najeriya yana yin kaciya saboda haka nan cututtukan da ake samu wajen saduwa da wanda take da ciwon ne ko kuma shi ma yana da ciwon ita ba ta da ciwon zai iya sa mata ba wai rashin yin shayi din bane ba rashin yin shayi shayi bane daga karshe likita wace shawara zaka ba wa jama'a kan idan ma sun dan ji wani abu ya kamata dai a ce mutum ya duba lafiyarsa malam bahaushe ya ce lafiya uwar jiki saboda haka nan ba wai wajen azzakari kadai bane duk wani abu da mutum ya ga ba daidai ba ya je asibiti saboda su likitoci harkansu ne za su iya gane wacce cuta ce kuma ya ya kamata a yi wa wannan cutar domin mutum ya samu waraka To masu sauraron mu kada da ku sha'afa duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Abu Yazid Bashir. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki mu huta lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashen Hausa at boanews.com Da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar. har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta facebook da kuma twitter. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, a wuni lafiya.